Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Binta Sulemaniyar ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ake farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na hantsi yau Litinin 18 ga watan Afrilu. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya an gudanar da wani taron neman zaman lafiya don hada mabiya addinai da ya haɗa mabiya addinai daban-daban da al'ummar ɓangarorin jihar Kaduna da ke fama da hare-haren 'yan bindiga. Muna kuma ɗauke da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu Alhikaya ya shirya kuma zai gabatar. Sai muhimman rahotanni daga jaridun Najeriya. Sannan za mu kawo muku nasihar watan Ramadana. amma kafin nan bari mu sha labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun Labarin duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Prime Minister Ukraine ya faɗa jiya Lahadi cewa birnin Mariupol mai tashar jiragen ruwa da ke da matukar muhimmanci yana ci gaba da kasancewa karkashin ikon Ukraine. Ba kwace birnin ba, Prime Minister Denis Shimhal ya shaidawa shirin This Week na gidan talabijin na ABC. 'yan sa'o'i bayan cikar wa'adin da rasha ta bayar ga mayakan ukraine da ke cikin birnin mai tashar jiragen ruwa da aka yi wa ƙawanya su mika bakamansu har yanzu akwai sojojinmu sojojinmu don haka za su yi yaƙi har zuwa ƙarshe in ji shi da aka tambaye shi game da rahotannin da ke cewa shugaban rasha vladimir putin ya yi imanin cewa moscow na samun nasara a yakin shamhal ya ce yayin da ake fafatawa a garuruwa da dama Kherson ne kaɗai a kudancin ƙasar ya faɗa ƙarƙashin ikon Rasha. Fiye da garuruwa, ƙauyuka da birane ɗari tara an kubutar da su daga mamayar Rasha in ji Shimhal. Yana mai cewa Ukraine ba ta da niyyar miƙa wuya a yakin gabashin Donbass. Ranar da ke zama ranar matuƙar farin ciki ga mabiya addinin Kirista, Papa Roma Francis ya yi wani roƙo mai sosa rai a ranar Ista na neman zaman lafiya yaƙi mara kan gado a Ukraine da sauran rikice-rikice da ake ɗaukar makamai a duniya ya kuma yi gargaɗin cewa lamarin mai tada hankali na da haɗarin sanadin yakin nukiliya Allah ya sa a samu zaman lafiya a Ukraine da yaki ya ɗaiɗaita wadda ke fuskantar kalubalen tashin hankali da barna da wannan mummunan yaƙi na rashin hankali da aka tsunduma ciki ya yi inji Francis yayin da yake magana daga tsakiyar baranda ta dandalin St. Peters. Papa Roma ya kammala bikin Ista a farfajiyar da masu ibada suka cika makila a karan farko don bayan barkewar annoba a farkon shekarar 2020. Kimanin mutane dubu da ke dandalin da kuma wata hanya da ke dab da wurin sun yi ta tafi lokacin da ya ambaci Ukraine. Don Allah, don Allah kada mu saba da yaƙi. Francis ya yi roƙo bayan ya yi Allah wadai da nuna ƙarfi yayin da mutane ke fama da wahala har ila yau. roma ya yi fatali da yakin da ake yi a Ukraine ba tare da ambaton shugaban Rasha Vladimir Putin kan matakin kaddamar da mamayewa da kai hari kan Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu ba. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da ya afka wa gabar tekun gabashin Afirka ta kudu ya kai 443 ciki har da wani mai aikin ceto kamar yadda wani jami'in yankin ya bayyana jiya Lahadi yayin da wasu da dama suka ɓace. Premier lardin KwaZulu Natal, Sihle Zikalala ya shaida manema labarai cewa adadin waɗanda suka mutu a yanzu ya kai 443 inda ya ƙara da cewa ba ga waɗansu mutane 63 ba. Wani jami'in tawagar masu ceto ya fuskanci wahalar yin numfashi kuma an ɗauke shi zuwa asibiti abin takaici ya mutu. Ruwan sama ya fara barkewa a yankin gabashin da ambaliyar ruwa ya kamari lamarin da ya ba da damar ci gaba da bincike da gudanar da ayyukan agaji bayan fuskantar ɗaya daga cikin guguwa mafi muni da za a iya tunawa a tarihi. Zikalala ya ce mummunan yanayi ya sa aikin da muke yi na tantancewa da ceto yana tafiyar hawainiya, amma mun sake dawa gaba ɗaya cikin sauri. nan ba da jimawa ba hafiz zai kawo mana karashin labaran duniya amma yanzu bar mu leƙa najeriya inda aka gudanar da wani taron neman zaman lafiya da ya haɗa kan mabiya addinai daban-daban da al'ummar bangarorin jihar kaduna domin ganin kawo domin ganin kowa ya ba da gudunmawa wajen samar da zaman lafiya mai ɗorewa da ci gaban ƙasar. Ga rahoton wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikra. mataimakin shugaban kungiyar kristoci ta nigeria kan reshen jihar kaduna rabaran chris ange wanda ke jawabi a wurin wani taron zaman lafiya a jihar kaduna ya ce zaman lafiya dai shine kawai zai ceci al'ummar wannan ƙasa. muna so mu yi magana da gwamnati su tashi su yi yaki sosai muna so mu samu zaman lafiya a nigeria shine zai ba mu dama da mu yi yaki da zamu so in mutane muna so mu yi tafiya daga nan zuwa sokoto ba zaman lafiya ba mu yi ba in muna so mu je mu gan yare mu a lagos ba zaman lafiya ba zai mu zo ba zamfara katsina kaduna sokoto niger borno benue plateau taraba ba zaman lafiya ba zaman lafiya so muna roƙin babamu buhari a tashi Ayi abun ya kamata a yi zaman lafiya a Najeriya. Rabaran Father Joshua Aci shi ne shugaban kungiyar da ta haɗa wannan taro na zaman lafiya a jihar Kaduna da ya haɗa da ɗaliban makarantu da kuma ƙungiyoyi daban-daban. Kuma ya yi bayanin hikimar haɗa wannan taro. Eh mun kira mutane ne domin mu zo mu tattauna kan salama a jihar tamu na Kaduna kuma a kasar mu na Najeriya. Mun san da cewa inda babu salama akwai damuwa. Menene dalilin kawo ɗalibai akan magana zaman lafiya? Eh mun kawo su ne domin wani lokaci mu muna magana kamar mun sa su a gefe ɗaya. Ya kamata mu fara tun ga kurciyansu mu ilimantar da su akan wannan maganar na salama. To ko me ɗalibai ɗaliban makarantun da suka halarci wannan taron zaman lafiya suka koya Sunana Gani Abdulganiyu ina nan makarantar mata Independence Way. Mu dai da muka fahimta yanzu zaman lafiya komai ne in babu zaman lafiya babu Najeriya da. Mu ɗalibai mu ma an koya mana yanda za mu kira ɗan uwanmu ɗalibai yanda za su zauna da juna lafiya. Nata Blessing Mati Gias ne daga Government Girls Secondary School. An koya mana yau akan zaman lafiya kuma mun gode da mun program da muka zo yau zai kara mana zumunci. Sunana Fadila Bakar Adam na makarantar jiji gss din eh za mu iya taka rawar gani kan mun haɗa wani ƙungiya mu ma na ɗalibai da za mu riƙa ba da gudunmawarmu akan zaman lafiya taron zaman lafiyan da ya haɗa da mabiya addinai daban-daban da al'ummomi daga bangarori daban-daban na jihar kaduna da ya tashi akan cewa dole ne kowa ya ba da tashi gudunmawa wajen ganin an samar da zaman lafiya domin ci gaban ƙasa baki ɗaya. isa lawal ikara murar amurka daga Kaduna a Najeriya. Madalla an gaishe ka Isa Lawal Ikra ga Hafiz da labaran duniya kashi na biyu. na sojojin haɗin gwiwa daga Najeriya, Nijar da Kamaru ta faɗa jiya Lahadi cewa ta kashe mayaka masu tayar da kayar baya sama da ɗari da suka haɗa da kwamandoji goma a cikin 'yan makonnin da suka wuce yayin da suke kara zafafa kai hare-hare ta ƙasa da ta sama a yankin tafkin chadi mayakan boko haram da ƙungiyar iswap e da ta ɓalle sun shafa fiye da shekaru goma suna fafatawa da sojojin najeriya a wani tashin hankali da ya ratsa ƙasashen da ke makwabtaka kakakin rundunar haɗin gwiwar ta ƙasa da ƙasa kanar muhammad dole ya ce sojoji sun kutsa cikin yankunan da 'yan da kayar bayar ke iko da su a yankin tafkin chadi inda suka kwato makamai da abinci da kuma haramtattun mugun kwayoyi. Rikicin masu tayar da kayar bayar ya ta'allaka ne a yankin arewa maso gabashin Najeriya kuma ya yi sanadin mutuwar dubban mutane yayin da ya raba miliyoyin mutane daga gidajensu zuwa sansanonin gudun hijira. Jami'an kiwon lafiya na Falasɗinawa sun ce mutane sha bakwai suka jikkata a gama da 'yan sandan Isra'ila suka yi a birnin Kudus. Rikicin dai ya ɓarke ne jiya Lahadi bayan da 'yan sandan Isra'ila suka shiga harabar masallacin al'aƙasa domin kare wurin da Yahuda ake kai ziyara. Wurin shi ne wuri na uku mafi tsarki a addinin Islama kuma mafi tsarki ga Yahudawa kuma wuri ne da ake yawan samun tashin hankali. 'Yan sanda sun ce ziyarar da Yahudawa ke kaiwa ta yau da kullum ce da aka saba kuma sun zargi Falasina da tara duwatsu da nufin tashin hankali. Amma a bana watan Ramadana mai alfarma na musulmai da kuma tsawon mako guda na idin ƙetarawa na yahudawa sun gudana a lokaci guda inda dubban maziyarta suka yi ta tururuwa zuwa birnin Kudus. Rikicin ya barke a ranar Juma'a da ta wuce bayan da 'yan sanda suka ce Falasɗinawa sun jefa wani wuri mai tsarki na Yahudawa da ke ɓangaren. gaida da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa maku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma talatin 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa. akan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukanmu na intanet a voahausa.com murya amurka.com ko kuma sashen hausa.com yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin zauren matasa. Zauren matasa. Masu sauraro mu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasa tuwo a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na BOA za mu ci gaba da duba tasirin dakatar da shigowar baƙin haure a yankin Agadas na jamhuriyar Nijar. Shin hakan daidai ne ko dai ya dace a ciza a hura? Wakilin Muhammad Mahmud ya ɗauko mana shirin. abin da zaka ci ma kai kan kanka bale haka taimaka ma wani gagara aiki ya za a yi kamar ka shi daɗin wagga doka lalaci ne aka kama mutane ba doka ba ce ba kuma kawai wani na kaso ne aka kama jiha ta agadas mu abin da muka doka ke to malam bashir alhaji sani bayan dakatar da wannan safar ta bakin haure kamar ce mafita a matsayinka na matashi wanda a baya kun ga yadda aka gudanar da shi wannan abin na bakin haure akwai mayamai matsalolin da wannan abu da ya ya haifar wanda yake idan ba mu yi hankali ba fa da shugabanni managarta wannan matsaloli ne da za a sha da su da shekara ɗari ma ba za a ƙariya da su ba da so da menene yau duk da an ce bakin haure dama an sani harkar tafe-tafe bulaguro ne matasa ne ke yi mhm. to wannan abu burus da ya zo haka kama abu ya faɗo daga sama ya sa wasu matasa sun kasa daurewa sun sa kansu wasu hanyoyi wanda yake matasa ne wanda yake suna da basira suna da karfin su je su aiki amma yau an hana su abin da ya kamata sun sa kansu harka shaye-shaye kamar yadda na wani ya faɗa wasu karuwanci abubuwa dai ga sunan ba za su faɗu ba matsaloli ne da dama a abun nan an haifar da su kuma mafita mine ne mafita yanzu in zo zancen mafita mafita abu ne wanda ya kamata yana son a zamna a yi nazari iya nan dai zai yi zancen a takaice kama abin da ya kamata tun can ma kafin dakila ga hayya ya kamata a tsaya a diba mi za ta haifar mhm. kaga yana cikin mafita dakile hayyar wagga ta eh, jigilar bakin haure mi zai haifar mhm. to yanzu da ya abin da ya haifar ya haifu mhm. akwai shi yanzu kuma da sai zancen ta ina za a bullawa shine kenan kafin a dakile hayyar ya kamata a fiddo ma matasa me ya kamata a yi bayan can dama kadiba menene mutum yana zaman shi da mamman shi da baban shi da shugaban shi wanda yake kula da harkar lafiyar shi harkar tsaron shi me zai fi da shi ƙetare sahara a kaɗan ya yi tafiya kwana biyar ko sati guda ba ruwa ba wanka kasan ba ƙaramin abu ba a tsaya a dibo ya hatsarin da zai je ya tarda can ya za a yi kwamfaran shi da hatsarin da ya kura shi daga nan cikin ƙasar shi ya kai shi waccan ƙasa to kaga za mu iya cewa wayanga da muke tare su suna wayannan dokoki watakila idan aka diba za mu iya cewa sun fi zama hatsari da tashin hankalin da mutum da zai shi tarri a can kaga wannan abin diba ne ku da ake hana wannan mutane amma malgretu duka sun gwammace musu ta yi to me kora su wai daga nan shi ne ake abin da ya da ku sura mai shi ya ce fada wuta ya fi wuta zafi kamar yanzu ya kake ganin za samu mafita ga matasan da suka bar aikin wannan yanzu kuma suka kuma suna zaman kashe wando mafita abu ɗaya ne harakar kashe wando ta yi yawa shoma ya yi yawa Nijar mhm. Nijar babu masana'antu mhm. yan kasuwa ba su da masana'antu haka zalika gwamnati shi bai yi ba mhm. wayanda ke nan ma kaɗan kaɗan ana neman daƙile su su bar aiki kwata-kwata to ina mutane za su sa kansu dan kasuwa yau ka tashi ka ce kamfani za ka yi ba kai da kanka ba za ka taso ka yi aiki kana da bukatar ɗaukar ma'aikata to tax da gwamnati zai masu sai fidda ma abin gare ɗaya shi kuma bai yi ba kaga wannan mafita guda ce kenan wannan espin ya kamata mu fidda shi cikin ran wanda yake idan mutum ya tashi sai yi wani abu na ci gaban kasa a kama mai kasan mu ce yake ba wata kasa ba ce wata uwa duniya ji za ta ribanta da abu sannan abu na biyu kuma abu na biyu ne ne banci wannan eh, masana'antu tun kafin aliki wanga abu akwai izinikin mu na wanda yake ma'aikata matasa da dama sun samu aiki cikin ƙasa kun ga yadda aka zo su ma aka rufe su kuma wannan shi ma ya ƙara kawo to da shi mashi burkin ya ƙara ƙaruwa sosai adadin masu zaman kashe wando ya ƙaru kenan adadin masu zaman kashe wando ya ƙaru sosai mhm. ba a malam muhammadu idan muka dawo wurinka ka yi safara daga agadas zuwa alje kuma safarar ta ne hadda ma su bakin hauren cikin wannan jigilar da kai tai ya za a kwatanta yanayin da a wancan halin lokacin da kuke wannan jigilar ta bakin haure da yanzu lokacin da can muke wannan harkokin ana samu sosai amma yanzu abin aka zo aka taushe shi baki ɗaya babu wani abu wanda ke shigowa samun diya canza yanzu shomaj sun yi yawa babu komai cikin gari ko kuma da wannan lokacin muna samu an muna taimaka ma wasu kuma ga aika ana samu cikin gari da kyau yanzu ga komi ya tsaya shine kenan ya kamata a jiba mafita wadda yake za a samu matasha a rage shomaji da wanda yake gasa suna da niyyar su a bar su su ta yi su an tare an kawo matsaloli an sa cikin gari abubuwa duk sun yawa dai ga sanar dai mu ba san me mu ci ba to kuma kamar hamid abinda muke so mutane su gane kamar in an ce an dakatar da bakin haure sai mutane su ga su yi mamaki kamar ita ya ne shafuwar mutane a garis ko shi harkar bakin haure da ta shigo tabarkalla kan maza kan mata kowa ya samu karuwa tunda akwai wanda yake otal gare shi kaga in aka ce otal kenan kaga mata ne suke wannan aiki wani biro yake saidawa wani kuma kabu kabu yake zai ɗauki mutum daga nan ya kai shori kaza ya maido to yanzu wannan abubuwa duka babu su yanzu a jiha a faɗin jiha a garis babban aikin da adda koyanan garin a garis aikin shine aikin kamu kamu ko na adaidaita to shi da kan shi mutane ba a farsu bin diske tun da cikarrun da ake musu sun yawa mutane sun rasa me za su sun rasa ina za su sa kansu cikin rayuwar da ake cikin yanzu fi da lafi kuma abu na biyu babban matsalar da take take ci mana tuwa kwarya mu mutane a garis yanzu an zo an ce an tsere bakin haure to ai akwai immigration in su gwara wanda OEM take finance din su da menene yanzu zaman da ake shi ba gwari ya haɗa agares shi jin daɗin rayuwa a zaman da ake saboda me yasa na gaya haka nan ka gani yanzu su ba bakin horo wanda da ko cikin kanka na refugee kamar ma'ana wuraren da ake sansanin yan gudun hijira mhm. ko me ake ce me eh mhm. yanzu duka za ka ganin su biya gare su farmuwa akwai kuɗin da ake basu abincin su wuce ki abincin da suke ci ko dan gari ba zai ci shi ba to ai dan menene su magabatan da namu da suka tashi yin wannan abin ai sai su yi nazari su gani to bari su gyara mu kamata mu mu fi su jin daɗi ba su bai kamata su yi jin daɗi su zo wa ne suke yi kenan ya kamata mu a ci mu muna jin to mu zubanci an tsera mu ba ruwan su da mu ba san cin mu ba ba san shan mu ba ba san yadda muke yi ba kuma in kana sana'a a bi ka a dame ka me ya. Din yadda kamar yadda na ga maka na a garas babu wata sana'a wadda ta wuce ta mata sawar ta wuce kabu kabu da adaidaita to ita da kanta fuskantar matsaloli matsaloli take kullum yau an kama ka gobe ai kaza wanga takarda wanga takarda to saboda Allah da nabi ya ake so ayi ya ake so ayi kenan ya kamata gwamnati ya tsaye kenan bayan da matasan suka saki kamar wannan harka ta bakin haure sai kama sana'ar kabu a caba da kuma a daidaita eh yo saboda haka ma kuma ana eh saboda babu wata sana'a da za su yi wata sana'a ce za su yi babu ita ko guda mhm. ita ce wannan wanda in ka shi sha yanzu magani yanzu gomi ake cewa mhm. yanzu zaka shiga ta yanzu zaka dan samu abin da za koren bakin ka kuɗa ita kaɗai ce duk garin ajiyar ɗin ka sana'ar da an da koyi wannan tunda yau ko baka da kiliyan baka da komai in ka sai a ta ko kabu kabu da ka ta ka ɗauki fasaje ka tai ka samu abin da za ka samu to ita ma kaga tana fuskantar kalubalen da ake ciki to mu babban kiran da muke yi bai kamata ba a ce yau dan gudun hijira wanda yake zowa ne ya yi dan gari shin daɗi bai kamata ba haka nan ba saboda ni na tabbata na imani ga Allah abin da yadda suke shin daɗi wani dan gari ma ba shin daɗi duk wata biyu su ake su ci mai kyau su sha mai kyau ai muna gani ba makafi bane muna ga abin da ke gudana cikin gari yawa to malama safiya wato ayuba za mu dawo wurinki yawa kamar wannan haraka bakin haure daga cikin bakin hauren da wannan haraka ta sa aka dakatar akwai mata waɗanda suke zauwa kuma irin wannan safara a baya kun ci moriyar wannan safar ta bakin haure bangaren mata shin ya za a kwatanta yadda wannan matsalar ta shafe ku bangaren mata a hali yanzu na farko dai a misalin da zani bada ko a yanzu a cikin yanayin da ake ciki mm. mai hankali yana nura mm. a da yadda ake me yake zarganiya a cikin garin agadis ko me mm. yake wucewa yana zuwa yana zawa abin alkhairi ya bambanta da wanga yanayin da ake ciki na yanzu masu sauraro nan za mu sake dasa aya ashirin makon gobe allah ya kai mu za mu daura a madadin muryar amurka da wakilinmu na yankin agadas Hamid Mahmud, Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Toma Dalla an gaishe ka Nasiru Adamu alhikaya yanzu kuma sai sharhin jaridun ƙasan Najeriya. zan fara sharhin jaridar ne da jaridar disney daya daga cikin manyan labaran jaridar disney na cewa jam'iyyar apc da ke mulki a najeriya ta tsaye da ranakun 30 da kuma 31 ga watan mayu mai zuwa a matsayin ran da za ta gudanar da zaben fidda gwani na dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar a yanda kuma ta ajiye 23 ga watan mayu domin gudanar da zaben fidda gwani na 'yan takarar gwamnonin jihohin najeriya sai kuma jaridar leadership a yanda jam'iyyar ta apc ke bayyana ranakun gudanar da zaben fidda gwani na 'yan takaranta na shugaban kasa da kuma gwamnoni jaridar leadership ta bayyana cewa tsohon gwamnan jihar zamfara abdulaziz yari da kuma tsohon sanata kabiru marafa daga jihar ta zamfara sun fice daga jam'iyyar ta apc zuwa jam'iyyar pdp a wani taron manema labarai a gusau fadar gwamnatin jihar zamfara shugaban jam'iyyar pdp a jihar zamfara kanal balamande mai murabus ya ce jigajigan jam'iyyar ta apc sun dawo jam'iyyar pdp ne bisa la'akari da a yadda jam'iyyar ta apc a jihar zamfara ta shiga wani hali na kaka na kayi sai kuma jaridar the guardian daya daga cikin manyan labaran tana cewa shugabannin addinai na kirista da na musulmai da kuma 'yan siyasa a najeriya bakinsa ya zo daya wajen kira ga shugaban kasa muhammadu buhari da ya farka daga baccin da yake yi domin magance matsalar tsaro da yanzu haka yake neman ya mamaye kasar baki daya shugabannin cocin methodist da kuma anglican a najeriya sun yi wannan kiran ne a wani taro da suka gudanar a cewa. cewar shugaban cocin methodist dr samuel uche akwai bukatar shugaban kasa muhammadu buhari ya kara zage damtse wajen shawo kan matsalolin da ke addabar najeriya musamman ma dai na tsaro sai kuma jaridar da son daya daga cikin manyan labaranta na cewa dakarun sojan najeriya da ke yaki da 'yan kungiyar boko haram da kuma isuwa a yankin arewa maso gabashin najeriya sun kashe 'ya'yan kungiyar kimanin ɗari, a wani batakashi da aka yi tsakanin dakarun sojan najeriya da kuma 'yan kungiyar ta boko haram ko kuma iswa a yankin tafkin chadi kakakin rundunar sojan najeriya kanal muhammad dole da ke yankin na kasar chadi ya bayyana haka a shalkwatar rundunar sojan da ke na kasar chadi wasu daga cikin kwamandojin da aka ce an halaka sun hada da abubakar dan buduma da abubakar shuwa da abu ali da kuma abu jibrila sai kuma jaridar the nation daya daga cikin manyan labaranta cewa fadar shugaban kasa muhammadu buhari ta mai da martani game da sukan da gwamnan jihar rivers ya samu Wuke ya yi ma gwamnati dangane da ahuwan da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi wa wasu tsaffin gwamnonin jihar Plateau da kuma Taraba wato Joshua Dare da jole Yami a makon da ya gabata sai dai fadar shugaban kasa ta zargi gwamnan jihar Taribas da kyan halartar taron majalisar koli da aka kira domin zartar da wannan hukunci duk da cewa an gayyace shi babin jibrin amurka daga lagos a da baban gida Jibril. Masu sauraro yanzu kuma bari mu saurari nasiha akan falalar azumin watan Ramadana. Salamu alaikum sunana Ɗahiru Musa Reza wanda aka fi sani da Bille. Hakika mun shigo wata mai alfarma watan azumi wanda Allah ya wajabta mana shi yana cikin farilloli ingantattu. Don haka Tasirin wanda na samu a cikin watan azumi wata mai alfarma shine na samu canjin rayuwa don wata ce mai alfarma wanda manzon Allah ya ce in ka shiga ciki ka daɗa kama kanka fiye da da tun da aka shiga watan azumin nan na kama kaina fiye da da dai don wannan umarni ne na manzon Allah kuma burina shine ubangijin Allah ya hore min abunda zan ba ma makwabta irin su sadaka da zakka da sauransu wanda Allah ya ka'ida na daidin gurgudu na da niyan haka don wajibi ne ga musulmi in har yana da abun da zai taimaka ya taimaka kuma na fatan hakan din ni dayiru Allah ya yarda don taimaka ma makwabta da yan uwa da abokan arziki daidin gurgudun abun da Allah ya hore min nima don cira a cikin babbasu. kuma shi azumi muna cikinta muna yinta abu ne wanda Allah ya ce in har Allah ya kawo mu wannan wata muka shiga cikin azumi abubuwa da yawa ka janye shi ka kama kanka kuma Allah ya yarda da yardan shi da karfin ikon shi za mu rike wannan alkawarin da muka ɗauka don muddin muka saba ma wannan abun din da alkawarin da Allah ya ce mu azumin mu ba daidai bane Masha Allah ga Muhammad Hafiz Baballe da labarai a takaice. Ministan Ukraine ya faɗa jiya Lahadi cewa birnin Mariupol mai tashar jiragen ruwa da ke da matukar muhimmanci yana ci gaba da kasancewa karkashin ikon Ukraine. Ba kwace birnin ba, Firaminista Denis Shimhal ya shaidawa shirin This Week na gidan talabijin na ABC. 'Yan sa'o'i bayan cikar wa'adin da Rasha ta bayar ga mayakan Ukraine da ke cikin birnin mai tashar jiragen ruwa da aka yi wa ƙawanya su mika makamansu. Ranar da ke zama ranar matuƙar farin ciki ga mabiya addinin Kirista, Papa Roma Francis ya yi wani roƙo mai sosa rai a ranar Ista na neman zaman lafiya yaƙi mara kan gado a Ukraine da sauran rikice-rikice da ake ɗaukar makamai a duniya. Ya kuma yi gargaɗin cewa lamarin mai tada hankali na da haɗarin sanadin yaƙin nukiliya. Allah ya sa a samu zaman lafiya a Ukraine da yaƙi ya ɗaiɗaita, wadda ke fuskantar ƙalubalen tashin hankali da ɓarna. da wannan mummunan yaƙi na rashin hankali da aka tsunduma ciki ya yi inji francis adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da ya afka wa gabar tekun gabashin afirka ta kudu ya kai ɗari hudu da da arba'in uku. ciki har da wani mai aikin ceto kamar yadda wani jami'in yankin ya bayyana jiya lahadi yayin da wasu da dama suka ɓace premier lardin kwazulu natal sihle zikalala ya shaida manema labarai cewa adadin waɗanda suka mutu a yanzu ya kai ɗari hudu da uku inda ya ƙara da cewa ba ga waɗansu mutane sittin da uku ba. Rundunar sojojin haɗin gwiwa daga Najeriya, Nijar da Kamaru ta faɗa jiya Lahadi cewa ta kashe mayaka masu tayar da kayar baya sama da ɗari da suka haɗa da kwamandoji goma a cikin 'yan makonnin da suka wuce yayin da suke kara zafafa kai hare-hare ta ƙasa da ta sama a yankin tafkin Chadi. Mayakan Boko Haram da ƙungiyar ISWAP da ta ɓalle sun shafa fiye da shekaru goma suna fafatawa da sojojin Najeriya a wani tashin hankali da ya ratsa kasashen da ke makwabtaka. Manuniya. Manuniya? Manuniya. Manuniya. Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar Amurkan da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki ɗaya. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance. Ƙasar nan ta talauce ba don komai ba saboda ba a taɓa sata kuɗaɗen al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin. Shirin manuniya ma zai rinka waiwaye. Ba shi yasa ba mu muka ce gwamnati ita ce babban boko haram. Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe shirin na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya. Masu sauraro a da muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya ni gabatar da shirin. da kuma Solomon Abo wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Suleiman Yaro da na shirya na kuma gabatar take muku fatan alkhairi, huta lafiya, ma'assalam.